mai suna masjidin sunna ku a wannan unguwa ko kuma ce layi shirkus na dama a wannan rana ranar lahadi kuma mun haɗu nan ne ba don komai ba sai domin gabatar da muhadara wa'azi sakamakon ɗaya daga cikin malumin mu malumin ibrahim da zai auren da ƴaƴansa a yau su uku saboda haka aka ɗora wacce kawa nauyi ko kuma dawainiyar ɗauko malami da zai gabatar da wannan mahabar alhamdulillah albirru wata kawa ta ci nasarar samu ɗaya daga cikin manyan malumanmu a wannan ƙasa ta shi ne hanya a abtalashi kaduna wanda idan kuna sauraron rediyo kafafen rediyo da tv za a rika ganin shi kuma za a rika sauraron shi yau ga shi ga mu Allah ya azurta mu da shi kuma malam yana cika da dama a cikin garin Kaduna da kewaye domin ita malam sa'a saboda hidindimin da ke a kansa na karantar da al'umma akwai cd nasa wanda aka zuri su da littafan yi masu yawa waɗanda an zuri su alhamdulillah a nan babban masallacin iya yi wa'azi an kai wajen karfe sha biyu ana wa'azi a masallaci suraka ina jan hankali yan uwa su kalla su ji insha Allah za a samu fa'ida kwarai da gaske bayan jiya malam ya yi nasiha game da illolin bid'a an gane ku rayuwar al'umma illa bid'a guba bid'a cutar bid'a je malam ya gabatar mana da wannan darasi yau malam zai mana mawdu'in da zai magana a kan shi shine muhimmancin riko da sunna tunda an faɗi illar bid'a to sai a gaya maka me za ka kama sunna wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi irin wannan substitute din canji in ya hana ka mummuna sai ka yi me ya sa ka yi kyakkyawa kamar da Allah ya ce wala taqrabu zina kaga ya hana ka innahu kana fashitun wa sa'a sabila sai Allah ya ce fankihu ma baba lakum min an-nisa to kaga an mana illar bid'a riko da rike um, aikata bid'a illolinta to yau kuma insha Allah za mu saurari malam ya gaya mana mahimmancin riko da sunna saboda ka yanzu malam insha Allah zai fara karatunsa karfe shida da rabi saura minti ɗaya kuma insha Allah malam yana da cikakkun awa ɗaya kusan har da shi kaɗai saboda ka muna roƙon Allah ya ba malam iko ya gaya mana abinda zai sa mu rike sunna sosai mu mutu a kanta mu tashi a kanta mu je gidan masu sunna shine gidan aljanna wannan aure Allah ya sa mushi albarka Allah ubangiji ya kawo mana dacewa a rayuwarmu akramakallahu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي قوة الجماد الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan gari mai tarin albarka wato karamar hukuma ta funtuwa kuma abin da ya kawo mu kamar yadda malam aminu ya gaya kuku wato mun kawo ziyara ne musamman ta dalilin shi malam aminu wanda kusan shi ne ainihin shugaba ga kwamiti na albir wa takwa wajen gudanar da harkoki na da'awa da karantar da ainihin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to malam aminu shi ne ya zo hagarin kaduna muka tattauna da shi cewa yana bukata lallai mu kawo ziyara garin fultuwa don mu sa albarkacin bakinmu kan ainihin wato wato wa'azin da za a yi yake da alaka da walima na malam alhaji ibrahim jambulo wanda 'ya'yansa guda uku suka yi aure ko kuma za a aure da 'ya'yansa guda uku yau din nan in allah subhanahu wata'ala ya kai mu lokacin da can mu mai alƙawari za mu zo amma ba mu same lokaci ba kuma dalilin da ya sa ba mu same lokaci ba saboda akwai abubuwa da yawa a kanmu, muka ce insha Allah za mu samu lokaci na musamman domin halatta inda shi malam Aminu ya karbi namban wayan mu cewa za mu ringa tuntuban juna har Allah ta'ala ya sanya mu dace ana cikin wannan hali kawai sai ga aure ya zo na a ainihin malam Ibrahim Jambulo wato auren ƴaƴansa sai ya ce mana to wannan shine dama wanda ya fi cancanta a amfani da shi yana ganin da Allah duk abin da muke yi mu ajiye mu amfani da wannan dama mu kawo ziyara wannan gari domin mu yi wa'azi na ainihin farin ciki game da abin da yake da alaka da wannan aure din da sauransu tunda za a samu wasu bayan Allah za su kawo ziyara wasu malamai daga garuruwa daban-daban a haɗu da su daga Nijar da wasu garuruwa a nan Najeriya a haɗu a yi zumunci da abin da ya kama da wannan Allah cikin ikonsa jiya muka halatto kuma sannan mun yi wato mun haɗu da su mun gana sa'annan Allah subhanahu wata'ala kuma gashi ya ba mu iko yanzu mun zo wannan masallaci mai tarin albarka shine masjid sunna wanda wanda yake cikin wanda yake a unguwar bishiyar Idris ko na Dabo a ah, to yanzu kuma gashi insha Allah za mu dan gudanar da takaitaccen wato nasiha game da wasu matsaloli da suke da alaka da sunna a wannan masallaci mai tarin albarka to wannan masallaci an dan bamu labarin irin gwagwarmayar da aka yi har ya zama to ta kafu da sauransu so daga alhajin da ya yi gwagwarmaya wajen tabbatar da wannan masallaci tare da taimakon sauran al'umma kamar yadda malami ne ya bar labari ya ce wanda har Allah ya ba shi ikon gina wannan masallaci ya gina wannan masallaci da taimakon Allah ya ce zai gina wannan masallaci amma bai hana duk wani ahli sunna ko wani musulmi wanda yake so ya bada gudunmawa ya bada gudunmawa ba to gashi masallaci ya gina kuma gashi ana ta gudanar da harkoki na sallah to duk abin da aka gudanar a wannan masallaci na alkhairi wanda ya gina shi ko wanda ya zama sababin gina shi yana da kwamishin mai girman gaske a kansa dan annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili duk wanda ya nuni akan alkhairi to yana da misalin ladan wanda ya aikata wannan alkhairin saboda haka a gurguje a mun ce za mu yi bayani akan muhimmancin riko da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam a akwai wani hadisi da nake so in fara yin shimfiɗa da shi shine hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an wanda ya zo a cikin Musnad na Imam Ahmad sa'annan Imam Hakim ya fitar da shi a cikin littafinsa Mustadrak manya-manyan malamai sun inganta wannan hadisi malamai irin su shi kanshi Hakim din sannan Ibn Hajar al-Asqalani sa'annan al-Allama Nasiruddin al-Albani Nasiru Sunna ya inganta wannan hadisi a cikin littafin sa silsila as-sahiha wato Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana zane ya zana wani dogon zane wato da hannunsa da ya zana wannan dogon zane sai ke cewa haza sabilullahi mustaqima yace wannan zane da na zana shine hanyar Allah wanda yake miƙaƙe sannan kuma khadda an yaminihi sannan sai ya ƙara yin wani zane gefen dama sun makala wa sun makawa wa ko sun makadda an yaminihi wa shimali sannan sai ya ƙara yin wani zane gefen dama da gefen hagu sai ke cewa hazihi subul laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi yace wa'annan zanannuka da nayi gefen dama da gefen hagu wato ƙananan hanyoyi ne akan kowanne daga cikin wa'annan hanyoyi akwai shedan da yake kira zuwa gare su shine sai annabi ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafaraka bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan wato hanya na ne wanda yake bikakke Fatabi'u ku bi shi wato yana nufin wannan dogon zanen da ya zana din nan wato yana nufin shine hanyar sa bikakke saboda haka yace gaba daya ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi kananan hanyoyi su ne hanyoyin da aka zana gefen dama da gefen hagu wayannan kananan hanyoyi ne idan kun bi wayannan kananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili za su raba ku daga hanya ta. za su raba ku daga wace hanya wannan doguwar hanyar wannan kuma doguwar hanyar annabi ya ce ita ce hanyar sa miƙaƙiya wanda idan mutum yana so ya shiga aljanna kai tsaye ya bi wannan hanya ya bi wannan hanya za ta kai shi kai tsaye zuwa ga aljanna wa'annan ƙananan hanyoyi kuma idan mutum na neman ya shiga wutan jahannama to cikin sauƙi zai iya shiga cikin wutan jahannama in ya bi su wayannan hanyoyi dama da hagu barayin hanyoyi ne da zaran ka bi su shine Allah yake cewa wala tattabi usbula kada ku bi kananan hanyoyi tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku daga hanyoyi na. to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu nasiha gaba daya ya riga yayi nasiha kuma yayi shi a aikace yanda kowa zai iya fahimta tunda ga taron sahabbai a gabansa bai yi musu ƙoro da nasiha ba ya fito ƙoro-ƙoro ya zana dogon zanen nan da ya zana wannan dogon zane ya ce kun ga wannan zane suka ce eh. ce to wannan shine hanya na wannan shine hanya na musulunci hanya na alkitabu wa sunna sannan kuma sai zana zane gefen dama da kuma gefen hagu ya nuna mana kada mu karkata gefen dama kada mu karkata gefen hagu yana bukata mu miƙe sambal kan hanya to idan muka duba wannan hadisi da kyau za mu ga lallai musulunci wato addini ne kamar yadda yake zama nuna mana addini ne wanda yake ne. baya karɓar tawili an riga an yi bayani annabi ya riga ya yi nasiha ya isar da amana kuma ya yi ƙoƙari ta hanyar Allah gayan ƙoƙari wajen nuna mana hanyar aljanna idan mutum zai gudanar da harkar musulunci to ya tabbatar yana kan wannan miƙaƙƙen hanya ɗin kada ya karkasa gefen dama ko gefen hagu idan iska ya kada gefen dama ko gefen hagu to ya dawo da siyarin din shi zuwa ga wannan mikakken hanyar idan har mutum yana so ya samu alkaini to abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yana kokarin fassara mana wannan hanya din sai ya ce mana wato wannan dogon zane shine musulunci da sunna sannan wa'annan zanannuka gefen dama da hagu su ne bid'a da san rai gabaki daya kaga wannan hadisi ya nuna mana muhimmancin bin bid'a da kuma da kuma hadarin wato a muhimmancin awaya bila muhimmancin bin sunna da kuma hadarin nisantan ainihin da kuma ainihin muhimmancin nisantan bid'a to sannan akwai hadisi na biyu hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yake cewa kanan nas wato mutane sun kasance suna tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an shar makhafata an yudrikani yace mutane sun kasance suna tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam game da alkhairi kowa sai ya ringa tambaya ya rasulullah me zai kai ni aljanna ya rasulullah idan na bauta ma Allah shi kadai me yasa sakamako na ya rasulullah ya maganar sallah ya rasulullah ya maganar azumi ya rasulullah ya maganar biyayya ga iyaye wato suna ta tambaya game da alkhairi ta tambaya gaba ɗaya alkhairi wa kuntu as'aluhu an shar makhafata an yudrika ni kuma sai na zamanto daban daga gare su sai na kasance ina tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sharri dan tsoron kada sharri ya riske ni kun ji bayanin da yi su jama'a kowa yana tambaya akan alkhairi ne shi kuma da ya zo sai yana a kan sharri don tsoron kada sharri ya riske shi an gane ku? a ainihin akwai wani karin magana na larabawa da wani balarabe ke cewa alimtun sharra lalin lakin Littawaki, wa mallam ya arifin al mina wa ƙafi cewa na san sharri ne ba dan in yi sharri ba lakin Littawaki, sai saboda in kare kaina daga sharrin shine dalilin da ya sanya na san sharri wa man lam ya'rif al mina min ash-shar fi duk wanda bai san bambancin alkhairi daga sharri ba zai iya fadawa cikin sharrin bai sani ba idan mutum ya zama to alkhairi kadai ya sani zai iya fadawa cikin sharri ba tare da ya sani ba misali shi ya sanya idan mutum ya karanci alkhairi sai kuma ya karanci menene sharri nan ba ana nufin ka aikata sharrin ba abinda ake nufi ka karanta shi idan mutum ya karanci musulunci sai kuma ya karanci menene kafirci domin ya san bambanci tsakanin musulunci da kafirci a nan ne mutum zai gane irin ni'iman da Allah ya yi masa da ya yi shi musulmi Allah da ya yi ka musulmi za ka gode wa Allah idan ka karanci musulunci sa'an nan ka zo ka karanci mai ka karanci kafirci za a gane cewa ashe Allah ba ƙaramin ni'ima Allah ya maka ba kamar yadda Allah ta'ala yake ba da labari ga ainihin musulmi a cikin nasin alkur'ani laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai wani baiwa ya musu iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko cikin su ya aiko da wani dan sako daga cikin kawukansu dan sakon nan ba aljani bane dan sakon nan ba mala'ika bane dan sakon nan mutum ne a wajen halitta sai dai a wajen daraja ba mai daraja a kamansa Allah subhanahu wata'ala bai taba halittan wata halitta mai daraja kamansa ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ai saka Allah ya aiko manzo daga cikin kawukansu manzon nan yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wayu zakihim yana tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga bir'a yana tsarkake su daga miyagun al'adu wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana karantar da su littafin Allah da kuma hikiman da ke cikin littafin malamai sun ce a nan wajen ana nufin yana karantar da su alkur'ani yana karantar da su sunna domin hikiman da ke cikin littafin shine sunna wato saboda ba zai taɓa yiwuwa a yi kyakkyawan fahimta ga alkur'ani ba ga wannan littafi ba har sai an fahimci wannan hikima saka manzon Allah shine yake karanta da wannan hikima ya fassara mana abin da alkur'ani ya kumsa idan nassi ya zo am annabi ya nuna mana ga nassin da ya takdisin shi in nassi ya zo ha an ya zo ainihin mutlak annabi ya nuna mana ga nassin da yayi idlaqin shi in nassi ya zo mutlak ga nassin da yayi abin nan a idlaq yayi takayyidin shi idan nassi ya zo mujmal ga nassin da yayi bayanin shi idan nasi idan nasi ya zo nasi akwai nasi wanda yake mansukh duk manzo sallallahu alaihi wa sallam shine yake nuna mana hikimomin da ke cikin alqur'ani kenan idan muna so mu yi ma qur'ani kyakkyawan fahimta dole sai mun yi alaka da sunna idan mutum ya ce zai karanta alqur'ani shi kadai kawai ba zai yi alaka da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba to zai yi wa alqur'ani mummunan fahimta zai yi alqur'ani gurguwar fahimta misali amma duk wanda yake so ya fahimci alkur'ani dole sai ya nemi taimako da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam so da Allah ta'ala ya nuna mana a cikin alkur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun hakika mun sauka maka da zikiri ya rasulullah domin ka bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su ko wala Allah za su yi tunani kenan Allah ta'ala ya ba annabi zikiri domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane abinda aka saukar zuwa gare su ashe Allah subhanahu wata'ala bai baiwa wani mutum dama na bayanin alkur'ani ba sai mutum daya duk duniya gaba daya shine manzo sallallahu alaihi wasallam idan har manzon Allah yayi bayani ba a sauraron bayanin wani duk abinda manzon Allah ya nuna mana game da Qur'ani shine gaskiya ko ba a ƙara sauraron wani saboda haka ashe idan manzan Allah ya ce kaza Allah ya yake nufi kai kuma sai ka zo da naka bayanin to ya nuna kai ɗin nan baka san darajansa ba ko baka san cewa asalin saƙon da aka aiko shi aka aiko ba babu wanda Allah ya aiko duniya gaba ɗaya sai shi ashe dukan mu gaba ɗaya kamar wakilansa ne muna wakiltan shi ne wajen isar da sakon da ya zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala saboda haka wato idan Allah ta'ala ya nuna maka haske na musulunci sai ka zo ka ga duhun kafirci za ka gode wa Allah subhanahu wata'ala amma idan mutum ya zamanto kawai hasken ya sani bai san duhun ba ba zai san irin ni'imar da Allah ya masa ba idan mutum misali Allah ta'ala ya ba shi lafiya baya ciwo kwata-kwata bai taba gamuwa da rashin lafiya ba ko bai taba ganin masu rashin lafiya ba ba zai taba sanin ni'imar da ke cikin lafiya ba idan har mutum yana cikin wadata ya taso cikin wadata bai taba yin talauci ba ko bai taba ganin talakawa ba ba zai taba sanin ni'imar da ke cikin ainihin wadata ba amma kaga mutum har ya zama to mawadaci yana gode ma Allah akan wadatar da Allah ya masa to ya san sharrin talauci ne shi yasa kamar yadda malamai suke bayani idan saurayi ya taso tun san da ya taso gaba ɗaya bai san talauci ba bai san wahala a rayuwarsa ba in yi arziki ba zai san muhimmancin wannan arziki ba bil hasali zai yi tabanna ne da dukiya zai zamanto almubazzari zai zamanto mutum da kawai zai ɗibi dukiya kawai yana watsa ma 'yan mata yana watsa wa karuwai yana miyagun abubuwa da su amma idan sai da ya gwagwarmaya ya san jiya ya sha ya san yau ya yi gwagwarmaya ya sha wahala kafin ya samu wannan dukiya za ga da zaran ya mallaki dukiyar zai kiyaye sosai wajen sarrafa dukiyar inda ya dace almuhim dai ba mai sanin darajar sunna sai mutumin da ya karanci aƙidu na bidiya ya sani ba mai sanin darajar musulunci sai mutumin da ya karanci aƙidu na kafirci to wannan shine dabaran da babban sahabi abdullahi bin mas'ud ya yi da ya zo ya ga mutane kowa yana tambaya game da alkhairi kawai shi sai ya zo yana ta bincike kan sharri ya ce dalilin da ya sa yake bincikawa domin tsoron kada sharri ya riske shi umar dan khattab radiyallahu anhu yana cewa innama yanqudu ural islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al jahiliya wato igiyar musulunci yana kwancewa gutsu gutsu idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba to wannan mutumin zai iya ridda zai iya fadawa cikin miyagun aqidu bai sani ba amma idan ya karanci aqidu na musulunci sa'annan yayi bincike kan miyagun aqidu to wannan zai yi kyakkyawan fahimta kan addinin musulunci yasa Allah in ya kawo innal ladzina amanu sai kuma ya kawo innal ladzina kafaru sai kuma kaga ya kawo qarja akum minallahi nurun wa kitabun mubin ya hadi bihi Allahu man ittaba'a wa subul salam wa yukhrijuha wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi iznihi kaga sai yayi bayanin haske sai bayanin du. ashe duk gaba ɗaya suna da amfani wa min kulli shay wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun wato kowane irin abu Allah ya mun halice shi kashi domin ko kuwa yi tunani Allah da ya halice mutumin kirki zai yi na banza saboda ta haka ne za a gane amfanin mutumin kirki ya zama to duniya gaba ɗaya mutanen kirki ne to ba za a sa amfanin ka ba kai na kirkin ma gaba ɗaya to shi ne yake cewa ya rasulullah lalle mun kasance inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin ya rasulallah lalle mun kasance a da cikin jahiliya da shari. kafin bayyana musulunci kafin Allah ya turo ka muna cikin jahiliya da shari. wato mun zo ana bautan gumaka mun zo ana bautan rana mun zo ana bautan wata mun zo ana bautan dabbobi mun zo ana bautan wuta ma akwai mutanen da wuta suke bautawa akwai wanda suna bauta ma ainihin shanu ne kamar mutanen hindu akwai wanda suna bautawa mutane ne akwai wanda suna bautawa kifi ne kai dai addinai kala-kala ba wanda ba a yi mun kasance cikin jahiliya da sharri faja'ana lahu bi hazal khair sai Allah ya zo mana wanda wannan alkhairi din shine musulunci kaga na wajen ya faɗi guda biyan alkhairi da sharri na bata allura to shine yake cewa a fahal ba'da hazal khair min sharri shin bayan wannan alkhairi da Allah ya zo mana da shi shin za a ƙara samun wani sharri ya rasulullah Allah sai annabi ya ce na'am tabbas za a ƙara samun wani sharri ulsu sai ce wa hal ba'da zalika sharri min khair shin bayan wannan wannan kuma sharri za a ƙara samun wani alkhairi zai ƙara biyowa baya ko shi kenan kawai alkhairi ya ƙare kenan sai annabi ya ce na'am wa fihi dakhlun eh akwai wani alkhairi amma gurbataccen alkhairi akwai wani alkhairi amma yana da ɗan gurbata kenan ba alkhairi tsantsa ba ba sharri tsantsa ba sai dai alkhairin ya ɗan fi sharrin yawa ina fatan gani kenan za a iya samun alkhairi bayan manzo Allah ya yi wa Fati, bayan ƙarni na sahabbai za a iya samun alkhairi ƙarni na tabi'ai tabi'i tabi'in amma bayan tafiyan wayannan bayan Allah za a samu alkhairi amma gurbataccen alkhairi za ga mutane suna yin musulunci amma kuma cikin musuluncin sa akwai wannan garwaye a ciki sun dan garwaya shi da wani abu haka nan to shine annabi ke yake ba mu labari cewa qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir yace wannan zamani wanda muke cewa za a samu ainihin gurbataccen al'amari shine wasu mutane yahduna bi bigayar hadi da suke neman shari'a ba tare da shari'a na ba musulmi ne su wala Allah suna ma da awan sunna kila suna ma da awan suna da alaka da magabata wato sahabbai tabi'ai da tabi'i tabi'i amma kuma za su ringa yin shari'a ba tare da shari'a ta ba in ji annabi sallallahu sannan kuma ta'rifu minhum wa tunkir ta'rifu minhum ashiya wa tunkiru minhum ashiya zaka iya gane wasu abubuwa tare da su na alkhairi kuma za ka yi musu inkarin wasu abubuwa za ka suna da wasu al'amura da ake kyama wanda babu kyau shi da ke cewa ƙultu ba da haza alkhairu min shari shin bayan wannan alkhairu kuma akwai shari ya ce na'am du'atun ila abuwa bi jahannam ke tabbas akwai shari shari nan wasu masu da'awa ta ƙofofin jahannama masu da'awa ne suna tsayawa kan ƙofofin jahannama suna kiran mutane ku zo ku shiga jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha duk wanda ya amsa musu zuwa ga wannan hanya za su jefa shi cikin ta to idan ka duba wannan magana da kyau abin zai baka mamaki yaya za a yi mutum ya tsaya a kofar wuta kuma ya ce ma taho in wurga ka cikin wuta kuma ka bi shi zai yiwu abu ne mai kama da wuya mutum ya ga wuta kirkiri yana huruwa ya ce na taho ga ni nan a kofar jahannama ina so ne in wurga ka ciki kuma cikin farin ciki ka miƙa masa wuya kaga wannan ba zai yiwu ba to yaya hakan zai yiwu shine malamai suka yi bayani cewa yadda hakan zai yiwu shine wannan hanyar jahannama idan mutum ya duba zahirinsa ba zai ga wuta ba in ya duba zahirinsa zai ma ɗauka ni'ima ne zai zo ya ga waje ne wanda gashi an kawata shi kuma ana nuna maka cewa kofa ne na aljanna saka zahirin sa za nuna ma aljanna ne amma kuma idan ka bi shi ga hakika sai ka shiga wuta za a samu miyagun malamai masu miyagun akidu masu miyagun manufa sannan sun kware wajen gamsar da mutane akan hanyar batansu to irin wayannan miyagun malamai su ne za su zo da zaƙin muryar da suke da shi da kuma iya bayani su iya gamsar da kai cewa ba wuta bane aljanna ne kuma mutane za su iya gamsuwa saboda Allah zai jarba al'umma da su Allah zai jarba al'umma da malaman bid'a malamai wanda suna da zalaka suna da ainihin fasaha suna da murya na gamsar da mutane sai Allah ya jarba al'umma da su kaga malami yana magana kaga kowa da kowa ya gamsu amma wannan malami wato karkashi karkashin wannan bayani gaba ɗaya azaba ne wato babu ne hu fihi rahma wa batinuhu min qibalihi azab to irin wannan shine abin da zai faru amma dan adam yanda yake da hankali ya ga wuta na huruwa balbal sa'annan kuma ya zo ya fada cikin wannan wuta din ba na tunanin hakan zai taba yiwuwa an gane wannan aiki to kuma idan muka duba da kyau yan uwa za mu ga wato manya-manyan da'awowi na bid'a na duniya gaba daya idan suna karantar da ainihin bidiyo'insu, ba sa fitowa baro-baro su gaya ma cewa ya ku jama'a mu 'yan bid'a ne ya ku jama'a mu batattu ne kowa ya zo ya bi mu a suna nuna maka ma ne suke kan hanya suna kokarin kawo maka hujja daga cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lallai suna kan hanya yanzu mu ɗauki kyakkyawan misali masu da'awan su shi'a ne misali idan ka zo ka ga ɗan shi'a wato rikakken ɗan shi'a in zai fara yi maka wa'azi ba zai zai ce to ya ku jama'a ni suna na ɗan shi'a bane kuma sannan na zo ne ina so in raba ka da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wayannan bayan Allah da suka yi jihadi suka yi gwagwarmaya suka taimaka wa musulunci na zo in raba ka da su yanzu ina so in haɗa ka da wani shugaban yahudawa ana kiran shi abdullahi bin saba ba zai gaya maka wannan ba abin da zai gaya maka zai ce wato ni mutum ne wanda yake masoyi ina soyayya ga mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana muhimmancin mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam qul la as'alukum alaihi min ajrin illa al fil qurbah sai kawo maka ayoyi inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhira Sai kawo maka ayoyi ya nuna maka falalan ahlul bait ya nuna maka falalan su yana karatu yana make murya yana karatu yana kuka yana nuna maka wayannan bayan Allah a duniya bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam wayannan bayan Allah suna da daraja wayannan bayan Allah suna da falala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya mana wasiya game da su yana cewa uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti yana cewa ina gama ku da Allah game da mutanen gidana ina gama ku da Allah game da mutanen gidana to zai nuna muku to manzon Allah ya riga ya mana wasiya kan mutanen nan saka wayannan mutane mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zan wajibi mu so su ya zan wajibi mu girma su shi ya sanya mu masu kira ne a girma mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to idan ka ji wannan bayani dan uwa shin za ka ɗauka sun yi kuskure abin ma zai baka sha'awa ce kai ga mutane nan yi duk mutumin da ke son manzan Allah kana son shi sannan mutumin da yake son gidan manzan Allah kana son shi kuma ai duk wanda yace babu ruwan shi da gidan manzan Allah ba mutumin kirki bane hmm. to ga wasu mutane sun tunatar da mu wani abu wanda dama can mun san da shi wato kuma sun dauke shi da muhimmanci shine son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to a hankali a hankali ana nuna maka mutanen gidan Manzon sallallahu alaihi wasallam a hankali ana nuna maka can kuma sai a ce maka mutanen gidan manzon nan ko ka san cewa an zalunce su ko ka san cewa bayan manzon Allah yayi wafati irin wasiyan da manzon Allah yayi wato ba a kiyaye wannan wasiya ba sai a fashi da kuka manzon Allah yayi wasiya cewa yana gama mu da Allah game da mutanen gidansa to amma gashi bayan ya bar duniya an wulaƙanta mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ba su ba to hankali zai dinga nuna maka irin wulaƙancin da aka yi musu sun sha wahala ba zai gaya maka sunan kowa ba a hankali kuna tafiya kuna tafiya kai ma ka zai tashi wa'annan bayan Allah duk kokarin da manzon Allah ya yi, ya nuna mana tauhidi ya nuna mana musulunci ya isa mana sako kuma sannan bayan annabi ya rasu sannan kuma a samu wasu mutane miyagu su zo su zalunci mutanen gidansa su wane ne wa'annan mutanen ne kuma haka za a yi ta yi ba zai taɓa gaya maka suna ba daga baya in zai kawo sunan sai ce sa'an nan daga baya bayan manzo Allah ya riga ya yi wasiya ya ce ga abin da zai faru sai aka samu lawali da sani da sali sai suka zalunci sahabban man suka zalunci mutanen gidan annabi saka da awwal da sani da sali su ne azzalimai kai ko sai ka ce Allah ya tsine ma wannan awwal din da sani da sali to haka za su yi kama bayanin awal sani awal sani salis ba za su taba gaya ma kowa yi awwal da sani da salis ba kai kana nan kana kiyayya ga lawali da sani da salis kullum aka ambaci ka ce ayi akwai mutane ba na son jin labarin ba shine awal din nan wallahi da ina da iko da sai na falle mai kai da mutum takobi sai na kashe shi saboda awal din nan shine ya jagoranci zalunta mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka suna yin shi a hankali a hankali a hankali a hankali to ana tafiya ana tafiya suna kawo ma tarihi a cikin tarihin nan kuma akwai guba a ciki tarihi mafi yawan tarihin ƙarya ne za su kawo tarihi na ƙarya ko su kawo tarihi na gaskiya ne amma su gurɓata shi ko kuma ga abin da wato hadisi ke nufi sai su murɗa shi zuwa ga wata manufa to ana tafiya ana tafiya ka ce wai wane ne awwal da Sale salih sun ne sai ga ƙara fashewa da kuka ce ba na son ambatan sunayen saboda an sa in na ambata za ka yi mamaki don Allah ga yamu wallahi in na ambata ma zai baka mamaki kwarai da gaske to haka za ka yana ta lugwigwita al'amari yana ta luguguitawa lokaci mai tsawo sai kuna tafiya kuna tafiya kuna tafiya wata rana sai dan kawo ci to yanzu in na ce maka yanzu abubakar zai iya zaluntan mutanen gidan annabi za ka yarda ka ce a'udhu billah ai ba zai yiwu ba abokin annabi na jiki da jiki to ai shine lawalin sai ga kan mutum ya fara kaɗawa to amma lokacin an riga an gina ma wasu irin wani tubali wanda ke mai ƙarfi wanda lokacin nan wanka zai wuya za ka fara ɗan musu to amma musun an riga an gina ma an riga an ɗan raunana ma wasu al'amura sai ga kafin ka ankara mutum ya gamsu ya fara gamsuwa ana shigan mai da wasu abubuwa da irin zalunci da abubakar da umar suka yi da usman a hankali a hankali tun baya yarda har sai ga addini ya samu daman shiga zuciyarsa wato na kawo muku misali da wannan ne don ku san makircin wayannan mutane an gane ba sa fitowa tsabaro-baro su ce ma ka zaki sahabbai ko ka tsine musu suna yin amfani da dabaru ne daga baya sai su sanya guba a cikin romo kana cikin cin wannan romo sai cikin ka ya kulle kenan sai asibiti sai mutum ya zama to rikakken dan bid'a ya zama to gaba ɗaya ba shi da amfani ga musulunci da musulmi to kuma wannan makircewa ya kulla shi wani bai hude ne ana kiyashi abdullahi bin saba sai da ya zauna ya tsara ya tsara sa'annan ya fito Kamar kuma duk gaba ɗaya baya fitowa ya ce zan karanta da ku yahudanci ne baya fitowa ya ce zan rusa muku addinin ku ne baya fitowa ya ce zan yi yaƙi ne da mutanen da suka ainihin gwagwarmaya wajen tabbatar da musulunci dan kamar yadda kowa ya san tarihin wayannan bayan Allah sun yi gwagwarmaya kwarai da gaske wajen tabbatar da musulunci da ba don su ba da musulunci bai kai zuwa gare mu ba da ba don su ba duk wani jihadin da manzon Allah ya yi kuji Allah a ah, Allah yana ba mu labarin yakin Badar laqad nasarakum Allahu bi badarin wa antum azilla to wa'in wannan Badar din da Allah yake cewa nasarakum Allahu bi badarin wa antum azilla wato da su wane ne aka yakin Badar wa'annan sahabban yakin Uhudu da kaji Qur'ani na ba da labari Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari ga baki ɗaya da suwa suka taimake shi akai wannan yakin wa in janahu silmi fajnaha laha wa tawakkal ala Allah Allah ya ba mu labari gaba ɗaya to a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labari gugurmai wayannan bayan Allah manzon Allah ba shi kadai ya jihadi ba manzon sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ya dauki da'awa ya kai zuwa ga duniya ba har musulunci ya kai zuwa ga nan Afirka wato da wasu bayan Allah ne ana kiransu sahabbai to wayannan sahabban alkurani ya nuna mana falalan su ya nuna mana darajarsu su min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون wa من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim har zuwa dai karshe in ka duba ayoyi da yawa wanda Allah ke nuna mana wayannan bayan Allah mutanen kirki ne wayannan bayan Allah ƴan aljanna ne wayannan bayan Allah kaza ne To amma abin da zai baka mamaki ƴan shi'a za su bata sahabbai a wajen jahili kuma kaga sahabbai sun batu a nuna mai wayannan mutane ba ma jihadi suka yi ba wayannan mutane ba ma sun taimaki musulunci bane kai bil hasali ma sun yi faɗa ne da addinin musulunci to shi yasa na gaya muku cewa yana da kyau mutum ya karanci sharri bayan ya karanci alkhairi idan mutum ya karanci aƙida ta sunna kuma ya ɗauko littafan shi'a ya karanta miyagun aƙidunsu cewa ajanda ce suke da ita na wargaza musulunci da kuma wargaza ainihin tarihi na musulunci da wargaza ƙoƙarin da manzan Allah ya wajen isar da addinin musulunci to haka idan mutum ba ya karanci tarihin shi'a ba zai gano ba kuma kafin maka karanci na shi a karanci na yahudawa tukuna domin duk wata a gaba ɗaya tana da asasi da wa'annan makiya Allah yahudawa wanda Allah yake ba mu labarin cewa wala tajidanna ashadda an-nasi adawata lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku ko la tajidanna ashadda an-nas adawa za ku samu mafi tsananin mutane adawa ga wayanda suka yi imani sune al-yahud wal ladzina ashraku da wayanda suka yi shirka su yahudawa ne su ne fa Allah ke magana wala yuqatilu lakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakan ku sai sun mayar da ku kun rabu da addini in suna da iko to kada kai tsammani mutum zai fito kirkire ce to nazo ne in raba ka da addini zai zo maka da magana ne faran faran faran faran kaga aljanna kusa to a hankali a hankali zai tura ma miyagun abubuwa a mu duba aqidar sufanci mana aqidar sufanci da me ake shigowa ana shigo maka da cewa ana son zikiri ana son istighfari ana yin hailala ne ana yin kazari daga hailala kuma sai ba hailalan ba daga hankali a hankali to kaga wani musulmi ne zai ce baya son baya son zikiri bayan Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ya nuna mana ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera wa bukratan wa asila ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ko ku tsarkake shi sabo da bareke to sai mutum ya zo ya ce to ai mu sunan mu ahli zikir mun zo ne muna so mu karantar da mutane zikiri ai dole kai maraba da su to a hankali a hankali kuma an karaka shi sai ga baburin shi zikirin ba yana so ma ya raba ka da zikirin ne sai ya fara kirkiro me ya hada zikiri da kida jama'a to daga cewa zikiri ba zai ga Allah ko ganga ce to wannan zikirin zai dan fi dadi in an dan ana dan kida ana dan shashewa da sauran haka nan sai ga kawai tun da za ga farkon rawan da kiɗan, ƙananan yara suke yi daga ba sai ga chief imam shi ma kawai ya ya rawan yana faduwa shi ma yana yana rawa ah, to dama wannan shine zikirin ta ce a wannan shine zikirin in zaka zo ka zo a yi to a matakin farko ba za a gaya ka yi shekaru sai ga kawai an fara shigar da wasu addinai an zo an sanya wani abu an ce ma yan leko wani abu an ce ma Allah yana sakowa annabi yana sakowa shehi wani na sakowa ko abin da ya kama da wannan wanda duk farko ba za a gaya maka wannan ba farko za a gaya ma babu abin da muke so sai zikiri muna son ambatan Allah amma ɗan izala sun ce wai kada ambaci Allah la ilaha illallah jama'a to ku ga yahudawa wani ba yahude ne baya son ambatan Allah alhali gaba ɗaya ɗan izala ba su ambatan Allah ne sai ka tambaye shi menene zikirin zai ce maka istighfari haylala salat kaza kaza to duk wa'annan gaba ɗaya kafin ka zo muna nan muna yi mu ne ma muke yin asalin madaran zikirin saboda muna koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba wannan magana da ka faɗa cewa ka zo karanta da zikiri to muna jiran zikirin kawai sai muka ga wani farin kyalle an kewaye an ce Allah na saukowa dama wannan shine zikirin sai kuma ka ce akwai wani salati salatin nan ba daga manzo ya zo ba duk wanda ya karanta shi zai samu ladan annabawa saba'in kulluhum karbala gurisala kowanne daga cikinsu ya isar da sako ko zai samu ladan annabawa minawa dubu zai samu annabawa dubu shida zai samu duwan da ya karanta ƙwar'ani zai samu wato ladan da ya fi ƙarfin wato ƙwar'ani sau dubu shida ko abin da ya kama da wannan to duk irin wani saka ji an fara fito da manganu daga nan sai ga shehi an fara bashi matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga shehi ba inda ya samu iko yana so ya kwace wa manzo Allah ne ikonsa kai shi ban ya samu iko yana so Allah ma ya yi ma Allah kwace in ya samu iko ah to kun ce zikiri kun ce istighfari kuma abin ya murda yanzu an koma kuma ana so a karɓi haƙƙin manzo an koma ana so a karɓi haƙƙin Allah sanin gaibi an ce shehi ya san gaibi yadda Allah ya san gaibi wannan shine zikirin dama qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah eh? wanda ke sammai da wa'anda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah wa inda hu mafatihul gaib la ha illa hu a wajen Allah ne mabudan gaibi suke babu wanda ya san sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi ya san abin da ke tudu da abin da ke cikin teku wa ma tasqudu min waraqatin illa ha? wata ganye ba ta faduwa ba shi Allah ya santa zuwa dai karshen aya to a gurguje dai za ka ga dai idan ana so a fito ma da bid'a ba a fitowa baro baro dole sai an rabe da wani abu wanda wannan abin ne da shi za a ringa yi in ka yi magana sai a ce wane abin da ya sa yake faɗa da ainihin sufanci ya son a yi salatin annabi ne ya son a yi hailala ne Ba ya son a yi kaza alhali kuma kai kana yi kullum in ana maganar zikiri kai kullum sai ka yi zikiri in za ka shiga bayi akwai zikirin shiga bayi in za ka fito akwai in za ka shiga ɗaki akwai in za ka fito akwai in za ka sa tufafi akwai zikiri in zaka cire akwai in zaka ci abinci akwai zikiri in zaka yi komai naka rayuwanka gaba ɗaya na tafiya ne kan tsari na zikiri qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin rayuwanka gaba ɗaya ka ba da shi ɗungurungun ne kawai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma shi bawon Allah yana nan yana cewa kai ne baka son zikiri saboda yayi amfani da wannan ya zama farfaganda da zai kange mutane daga a fahimce ka to wannan shine dan misali a takaice kan wannan al'amari saboda lokaci to shine ainihin yake yake ba da labari har ila yau cewa wato shin bayan wannan alkhairi akwai sharri sai annabi ce na'am akwai du'atun ila abwab jahannam akwai masu da'awa zuwa kofofin jahannama sai kira su du'at kenan suna da yawa kwarai da gaske man ajabahum ilaiha qazafu fiha duk wanda ya amsa musu zuwa gare ta za su jefa shi cikin wannan kofa din cikin wannan jahannama din sai nake cewa in ji Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ya rasulullah sifum mulana ya rasulullah wa'annan masu da'awa zuwa kofar jahannama siffanta mana su saboda idan sun zo mu iya gane su kada mu zamanto a cikin duhu game da al'amarin su wannan yana daga cikin ɗabi'ar sahabbai su a koda shi idan manzan Allah ya faɗa abu gane ba su ya rasu Allah yi mana bayani domin kada su kasance cikin mai cikin duhu jiya mun kawo hadisi yadda annabi ke cewa ta satabtari ummati ala salasin wa na firka da sannu al'ummata masu da'awar musulunci za su kasu kashi ɗaya har saba'in da uku sai ce kullu hafin nar illa wahida kowanne daga cikinsu yana cikin wuta sai dai guda ɗaya suka ce ya rasu lawa wace ce wannan guda ɗayan suka yi tambaya yace man kana ala misli ma ana yau yawmu ashabi wa'annan da suke kan shari'a sune da suka kasance akan abin da nake kai yau ni da sahabbaina a wani hadisi kace wahiyal jama'a sune ahlus sunna wal jama'a ashe da zaran mutum ya rike sunna ya rike hanyar sahabbai ya samu tsira da zaran mutum addinin ya saba ma addinin sahabbai ya zama to yana gudanar da musuluncin da ya saba ma na Abubakar da Umar da Usman da Ali bin Abi Talib to ya nuna wannan fa musuluncin shi ba musuluncin da annabi ya zo da shi bane kenan musulunci irin na Shi'a musulunci irin na Sufanci musulunci irin na ƴan Qalaqato musulunci irin na ƴan Ahmadiyya musulunci irin na ƴan Qadariyya musulunci irin na Jabariyya musulunci irin na Murji'a musulunci irin na Khawarij musulunci irin na wato gasunan da kungiyoyi daban-daban gasunan kungiyoyi sun kai wajen 70 da wani abu duk irin musulunci irin wayannan wato ba musuluncin da manzon Allah ya zo da shi bane wato manzon Allah ya riga ya bamu formula idan muna so mu auna musulunci mai kyau mu duba wani musulunci ne shi yake kanta wani musulunci ne sahabbansa suke kanta idan musuluncinka ya dace da wanda manzon Allah ya zo da shi musuluncinka ya dace da na sahabban shi kenan kaga kai tsaye ka san dan shi a duk zakin muryarsa ba musulunci mai kyau yake yi ba saboda musuluncin shi ba irin na abubakar bane da umar bilhassali ma ya kafarta su bilhassali ma ya tsine musu bilhassali ma ya ce babu wani abin da suka yi wa musulunci zai barna ashe musuluncin su musulunci ne wanda yake mara kyau musuluncin yan kala kato sun ce babu ruwansu da manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam qur'ani zalla ne kawai za a bi babu ruwansu kawai su za su ɗauki qur'ani me suke nuna maka yan kala kato kamar suna nuna ma cewa da aka yi la’ira illallah muhammadu rasulullah to mu ne muhammadu rasulullah yanzu in kana so ka fahimci Ƙul’ani babu ruwanka da asalin wancan Muhammadu wato mu ne muhammadin tunda shi wancan Muhammadu Allah ta'ala ya ba shi amana na yin bayanin alqur'ani Sun ka ce babu ruwansu da bayaninsa me bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa hadisai ingantattu daga gare shi Allah ya turo manzan Allah dan ya yi bayani wa ma arsalna rasulin illa bi lisani qaumihi liyu bayyana lahu. Allah ya ce ba mu taɓa aiko wani manzo ba face da harshen mutanensa dan yi musu bayani Allah kuma sai ce ma annabi wa zanna a alaykal kitab illa mun lazi allazi ikhtalafu ba mu saukan maka alƙur'ani ba sai don ka yi musu bayanin abin da suke saɓani a kan shi ashe da zarar muna saɓani, wane ne ya kamata mu garzaya gare shi mu samu bayani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu bi'u Allah wa bi'u rasul wa ul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ashe idan kuna jayayya kan kowanne irin abu ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo ai ku mayar da wannan jayayya zuwa ga alqur'ani da sunna idan ka ce ba haka ake nufi zama ce to me ake nufi da a zuwa ga Allah idan muna jayayya da kai yanzu tashi mu tashi mu tafi wajen Allah ya rawa mana gadama kai ba za ka ce ai ba zai yiwu ba to me ake nufi da farduhu ila Allah ana nufin farduhu ila kitabillah ku mayar da shi zuwa ga me littafin Allah ta'ala to menene ake nufi da farduhu ila rasul sai ce an ce a koma zuwa ga manzo to mu zo mu je wajen manzo ai manzo ya riga ya rasu to amma Allah ya riga ya yi magana idan muna jayayya a koma wajen manzo to dole ya yarda cewa ma'anar manzo anan a mayar da shi zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam amma wanda zai yi haka sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe shi ne za ku yi haka allura kaga da wannan kenan sai wani ya zo ya ce ma shi babu ruwan shi da hadisi kawai zai ɗauki gundarin fassarar alkur'ani ne ya fassara da ra'ayin shi sai ka tambaye shi menene amfanin aiko manzo kenan kenan manzon tsira sallallahu alaihi ya zo ne kawai dan ya mika mana qur'ani ya tafiyarsa ba shi da wani gudunmawa da zai bayar wajen bayyana mana addini kafin ya tafi kenan ya dauki bayanin addini ya ba dan Najeriya kenan ya dauki bayanin addini ya ba wasu mutane amma har ya ba duniya bai gaya mana addini ba shin ya karanta da mu zamu yi sallah ya karanta da mu zamu yi azumi ya karanta da mu zamu yi zakka da aikin hajji da sauran abubuwa na addini ko bai yi ba ko ya bar abin da kowa ya abin da ya gana ma da ƙur'ani Kada dole kowa ya yadda cewa manzan Allah ya yi bayani Kama wayannan bayan Allah sai su nuna ma da zaƙin muryarsu da iya bayaninsu su gaya ma Alƙur'ani, zalla babu rumun da manzan Allah Kama idan ka raka su sai ga ba wai babu ruwansu da manzo ne. a sun ƙwace haƙƙin manzanta ne manzanci daga ainihin manzan Allah sun ba malaminsu. yanzu wannan bayani din ya kamata manzan Allah ya yi wanda Allah ya ce bayanin manzan Allah haske gare shi babu kuskure a gare shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzan Allah baya furta san ran shi sai abin da aka yi masa wahayi an gano wannan ya ayyuhar rasul inna ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ya kai wannan annabi mun aiko ka ka zama mai shaida ka zamanto mai albishir ka zamanto mai gargadi sannan wata ila Allah bi izni ka zamanto mai kira zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah sannan wasirajan munira ka zamanto fitilla mai haskakawa daga duhu da zarar mutane sun shiga cikin duhu kan alkur'ani ko kan musulunci waye zai haskaka musu wane ne fitilla wanda zai mana bayanin addini ya fito karara to sai wa'annan bayan Allah suka ce kada ka saurari bayanin manzon Allah sai ya kala to ta ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo ne kawai don ya miƙa mana alƙur'ani ya tafiyarsa bai zo don ya yi bayanin alƙur'ani ba to wane ne zai bayanin alƙur'ani zai suka ce malamansu suna sauraron bayanin malamansu amma ba sa sauraron bayanin da ya fito daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to ire-iren wa'annan suna nan da yawa to shi yasa sai manzan Allah yake gaya wa sahabbansa ya rasulullah ka siffanta mana wa'annan mutane wai su wane ne su sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina yace wa'annan mutane daga wato fatan su irin namu in kai bakin fata ne sai a turo ma ba yahude da bakin fata irin ka in kai bature ne sai ya zo ma sai a turo ma bature wato wa'annan yan biriya din fatan mu irin fatan su ko fatan su irin namu wa yatakallamuna bi alsinatina kuma suna magana da harsuna irin namu jama'a idan kai balarabe ne sai ka ga an samu ɗan bidi'a wanda yake balarabe idan ka zama to bature sai ɗan bidi'a ya zo ma a samfareren bature idan ka zama to ɗan najeriya sai ɗan bidi'a ya zo ma a matsayin ɗan najeriya idan ka zama to ɗan najeriya sai ɗan biriya ya zo ma a matsayin mai ɗan najeriya da sauransu haka nan ɗan najeriya ma akwai bahaushe akwai bayarabe akwai inyamuri akwai bakatabi akwai kanuri akwai kaza akwai kaza duk yaran da ka zo sai ɗan biriya ya zo ma da wannan salo don kusan shedan ya kware wajen da'awa shedan kwararre ne sosai wajen da'awa a cikin da'awansa akwai hausawa akwai yarbawa akwai inyamurai akwai kanuri akwai kaza akwai katafa duk wata kabila gaba ɗaya akwai ta da shi ya riga ya faɗa ya ce wallahi sai ya ɓata da al'umma gaba ɗaya. to ga shi sai ya dage sosai yana kashe ko nawa ne dan ya dibo masu da'awa kuma shedan yana iya yin hakuri shekara dubu akan akan al'amari dan ya samu nasara kun gane ai to shine annabi ke magana cewa su suna daga cikin fatan mu kuma suna magana da harshe irin namu to sai Huzaifa ibn Liman ke cewa fa ma ni in azrakari zalik to ya rasulullah idan wannan abun ya riske ni na zo cikin zamanin da ake samun masu da'awa a kofar jahannama suna tura mutane zuwa ga aqidan yahudanci zuwa ga aqidan nasaranci zuwa ga aqidan bautan gunki zuwa ga aqida kaza kaza sannan zuwa ga miyagun aqidu na bid'a me za umurce ni in aikata menene mafita daga wannan hanya kaga sabai masu hikima idan lokacin ya zo ya rasulullah me zan aikata don samu tsira sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ke cewa talzamu jama'atal muslimina wa imamahum kalizimci jama'an musulmi da kuma shugabansu ka tabbatar kalizimci ahlus sunna wal jama'a kalizimci jama'an musulmi da kuma jagoransu ka tabbatar kana mu'amala da malaman sunna ka tabbatar kana mu'amala da shugabanni na sunna kalizimce su kaka kaka sake su an gane wannan ko wannan yayi daidai da wancan hadisin fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin fa addu alaiha bin nawajiz cewa ya ku sahabbai na idan irin wannan abin ya zo ku lizimci sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryawa ku damke shi da haƙoran ku sake shi har zuwa ga mutuwa yake cewa ka shaidun ku da fararen al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi nar domin lalle duk abin da aka kirkiro bid'a ne kuma dukkan bid'a bata ne kuma dukkan bata na cikin ina yana cikin wuta saka sai annabi ya ce kullu zibci jama'an musulmi da jagoran su sai ce to fa in lam yakul lahum jama'a wala imam fa idan ya zamanto su musulmi a wannan zamanin kowa kawai yana nan kara zuba ne babu tsari ba su da ainihin jama'a ba su da imam kowa kawai yana ta kanshi ne ya zamu ya rasulullah ala yace fa atazil tilkal fira kullaha ka kaurace ma wannan kungiya dukansa in ya zama to kowa yana gaban kanshi ne ba suna bin malaman ahlus sunna wal jama'a bane ka kaurace ma wayannan kungiyoyi su gaba ɗaya. walau an ta'adda bi asal shajarati ko da zaka damki asalin bishiya ne da hakoranka ka ciza hatta yudraka kalmaut wa anta ala zalik har mutuwa ya riske ka alhali kana cikin haka ka kama asalin bishiya ka cije shi har mutuwa ya riske ka ya fi alkhairi gare ka da kai biyayya ga wa'annan ƙungiyoyi na bid'a wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi da muslim da hakim da wasu ƙarƙashin wannan hadisi mun samu darasi mai yawa daga cikin darasin da muka samu mun samu cewa bayan manzan Allah ya zo da musulunci ya karantar da mu ya isar da amana wato za a zo a samu masu da'awa a ƙofofi na jahannama to wannan shi ya wajabta mana wato mu ankara mu kula daga ainihin malamai na bid'a so daga abin da ya shafi bid'a abu ne wanda yake da hadari kwarai da gaske wanda ya kamata mu ɗauki izina kuma kai ka sani kamar yadda na bayani cewa an ce masu da'awa a kofofin jahannama mai da'awa a kofar jahannama ba zai zo ya gaya ma cewa wane ka zo zan batar da kai ba zai yi maka amfani da wayo da dabara ne so da idan ka ji ma mutum zaƙin muryar shi ya yi yawa yana ƙoƙarin ya zo maka da wasu abubuwa na salo to ka yi hankali da shi domin Allah na cewa inna shayatin la na ila awliyaihim li yujadilukum lalle shedanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu dan su yi jayayya da ku za ga ana ta kawo misalai kaga mutum ba zai kawo ƙur'ani ba ko hadisi za ga jagororin bata din sun kware wajen kawo misalai sai ga wani kamar misali kaza idan misali kaza ya lankwashe koma kaza idan misali kaza ya tsalle koma kaza sai ga duk bayanan gaba daya za a kawo aya guda daya sai a yi wajen awa biyu ana kawo misalai to duk irin wannan gaba daya yana daga cikin hanyoyi wanda miyagun mutane suke batar da al'umma saboda haka almuhim ina mana wasiya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya mana wasiya wala qad wasayna allazina utul kitaba wa iyyakum an taqullah haqiqa mun yi wasiya ga wa'annan wanda aka ba littafi da kuma ku gaba ɗaya a ji tsoron Allah akwai ƙungiyoyi da yawa wanda sun yi kama da ƙungiyoyi sun yi kama da ahlus sunna jama'a amma fa ba ahlus sunna bane su to amma kasancewan Allah cikin ikon sa mun kawo ziyara ne mun dan zo mu dan gana mu dan yi zumunci tare da al'umma to shi yasa ba za mu tattauna wayannan matsaloli ba sai nan gaba idan Allah ta'ala ya kawo mu tunda har muka shigo wannan waje insha Allah wato za mu ci gaba da yin zumunci da juna ila yau mulkiyama. da izinin Allah gurgurun ikon da Allah subhanahu wataala ya bamu a kuma mun yi farin ciki kwarai da gaske na kawo ziyara wannan gari mai tarin albarka mun zo mun gana da ƴan uwa masu son sunna da kuma kishin sunna kuma alhamdulillah mun yi farin ciki kuma da izinin Allah za mu ci gaba da zumunci da juna akan karkashin littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kusa-kusai Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu dama mun cancanci yin kurakuran sannan kuma sauran yan uwa da suka tsaya har aka gama wannan nasihohi da sauransu su ma Allah ta'ala ya rubuta wannan tsayuwa nasu cikin mizanin ayyukan malam Aminu da ya gwagwarmaya faɗi tashi wajen ganin cewa mun zo wannan gari Allah ya bashi ladan wannan aiki Allah ya rubuta wannan aiki cikin ladan ko mizani na ayyukansa sannan Allah ya gafarta wa ainihin mahaifinsa wanda mun ga irin gwagwarmayar da shi ma ya aikata wajen rayar da sunna da abin da ya kama da wannan saka Allah ta'ala ya ji ban mahaifa Allah ya ba da lada Allah shi taimaka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah a da karatu daga bakin shek a malam jiya salafi wanda ya mana nasiha ta awa ɗaya cin kusan malam ya tsaya daidai a jiya da malam karatu har rubuto tambayoyi kuma saboda yawan malamai da suke a wurin ba samu an tambayoyi ba yanzu ma mun gairo wasu ne malam an su tambaya guda hudu ne saboda malam zai koma akwai ayyuka da dama a gaban shi muna rukun Allah ya saka mu da kuma tambayoyin mun duba su mun ga cewa lallai ya kamata malam ya ansa su saboda suna da munasaba da muhazarar da ya yi jiya da ce saboda mu fara da abin da ya faɗa jiya inda aka kuma turo tambayoyin ha'ala ya ce malam assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya bai da malam gida lafiya ko muna farin ciki da zuwan malam Allah saka mishi da alkhairi sannan kuma yake cewa malam ina ta tsara ƙara min bayani game da hadisi nan da ta kawo cewa kullu bid'atin dalala wasu suna cewa akwai mustahabi akwai kashe-kashen su da suke bambanta kwanta su har suna cewa don fodiyo ma yakan yi wannan bayani malam muna son mana bayani assalamu alaikum na'am to dangane da wannan hadisi cewa dukkan bid'a bata ne kuma dukkan bata na cikin wuta wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayanin bid'a ne ta janibin addini bid'a kala biyu ne akwai bid'a ta janibin addini akwai bid'a ta janibin rayuwa ma'anan bid'a kirkiro abu a kirkiro abu wanda da babu shi shine bid'a an gane kirkiro wani abu wanda da babu shi wannan shine bid'a a lugar larabci shine bid'a da harshen larabci saka kirkiran abu saka kirkira akwai kirkira ta janibin duniya akwai kirkira ta janibin lahira yanzu kamar yanzu motocin da bature ya kirkiro zamanin manzo akwai su to bid'a ne ta janibin rayuwa kamar wannan loudspeaker da na rike wato shi ma biri'a ne ta janibin rayuwa waɗannan wayoyin wanda za ka kana magana kai ka ce aljani da kai kana magana a Najeriya amma saƙon na kaiwa zuwa ga mutanen China ko mutanen Iraki ko mutanen Saudiya abin zai baka mamaki kai kana nan kana magana amma saƙo na kaiwa can kaga wanda kila da mutanen da za su rayu za su dawo za su doka kamar kawai sihiri ne ko kuma aljannu ne alhali kuma ilimi ne tsaban shiga shi ake aka gudanar kuma yanzu ci gaban da aka samu ma ya kai ga matakin da kana magana kuna kallon fuskan juna kana murmushi yana gani shi ma yana murmushi kana gani in ka yi bacin rai yana kallo shi ma iya bacin rai kana kallo ana fatan gane wannan kaga duk wannan gaba ɗaya ci gaba ne wanda aka samu na zamani akan al'amura ina bata ƴan uwa sun lura saboda haka wannan irin wa'annan ci gaba da su kwamfuta da aka samu da su intanet da sauransu duk gaba ɗaya ci gaba ne wanda babu shi zamanin manzo to idan muka duba tarihin da muka yi na bid'a abinda aka kirkiro shi wato ba tare da wani misali a ada ba misali sai ga cewa duk wayannan abubuwa gaba ɗaya bid'a ne to shin su manzon Allah yake nufi ba su yake nufi ba sannan akwai bid'a ta janibin addini dama shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya zo dan ya ya ya koya mana yadda ake yin mota bane ko yadda ake jirgi ko yanda ake kaza ba abin da ya zo ba ne ya zo ya koya mana ne addini shi yasa manzo Allah ba ma iya koyan ba mu kalmar shahada ba sai ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu iya sallah ba sai ta hanyar manzo sallu kama muni usalli khuzu anni manasikakum ku karba ainihin ibadojin ku a wajena kaga wannan shine abin da manzo Allah ya ce mana mu zo mu yi yace antum a'lamu bi umuri dunyakum ko kun fi kowa sanin al'amuran duniyanku a ƙarƙashin wannan kenan wato idan mutum ya zo ya kirkiro bid'a a cikin sallah annabi ya koya mana da zamu yi sallah sai mutum ya kawo wani sallah sabani na manzo sai mu ce ya kawo me bid'a idan mutum ya zo ya ce mana azumin ramadan yanzu an samu ƙarin kwana biyar da ana yi kwana talatin ne ko kwana ishirin da tara to yanzu an samu ƙarin kwana biyar sai mu ce ya kawo bid'a a cikin mai a cikin addini ko ya zo ya ce mana to alhamdulillah yanzu an riga an gano yanzu wato a ringa tafiya tsirara ne in za a yi sallah a ringa yi tsirara ba sai an sa tufafi ba sai mu ce to wannan aiko manzan Allah ya nuna mana a rufe al'aura to ka kawo wani sabon bid'a ne to a takaice idan manzon Allah ya karantar da wani abu na addini sai wani mutum ya zo da nashi ko ya ƙara ko ya rage ya nuna mana cewa wannan ƙarin da ya ko wannan rage addini ne shine bid'a a nan wajen to shine annabi ke cewa kowace bid'a bata ce kuma kowane irin bata yana cikin ina yana cikin wuta yanzu manzan Allah ya koya mana yadda za mu yi salati sai wani mutum ya zo da wani salati har ma ya ba wannan salati wani irin falala wanda ya fi na alkur'ani sau dubu shida sai mu ce a nan wajen ka kawo bidi'a. kuma manzan tsira sallah alaihi ya ce mana man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ko man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wani al'amari musulunci a cikin ibada sai ya kirkiro wani abu wanda baya cikin to an mayar masa ina fata 'yan uwa sun fahimta hmm. so da haka bid'a na addini babu wata bid'a a ce wata bid'a wai mustahsana hmm. ko akwai bid'a wajiba ba zai yiwu ba ai an ce dukan bid'a bata ne ya zai a samu bata wajibi bata mustahabbi bata halal ai ba zai yiwu ba bata sunan shi bata sai dai a samu bata kafirci bata haramun bata makaruhi amma babu wani bata wanda yake halal babu wani bata wanda yake wajibi ina ta a takaice na amsa Allah shi taimake mu na'am Allah saka mu malam sai a sura tambaya ku wannan tambayar malam ki da wake cewa malam ta wace hanya zan bi in kauce ma bid'a a takaice to ai ina jin in ka fahimci karatun da muka yi na jiya da yau zaka san hanya na'am inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummansa sataftariqu ila sab'ina firqa yace kullu hafin nar illa wahida da sannan al'ummansa masu da'awar musulunci za su kasu kashi 73 kuma yace dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya kace ya rasulullah wace ce guda ɗaya yace man kana ala muslima ana alaihi yawm ashabi wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ne da sahabbaina kaga kenan ka bi hanyar da manzo Allah yake kai da sahabbansa ka samu tsira wace hanya ne littafin Allah da sunna sannan kuma ga wannan hadisi da muka kawo yau manzo sallallahu alaihi wasallam ya zana zane a gefen ya zana dogon zane a gefen dama ya zana zane a gefen hagu ma ya zana zane sai ke cewa wannan dogon zanen shine hanya na wato duk wanda ya bi wannan hanya sai aljanna wato zanen gefen dama da hagu gaba ɗaya su ne ƙananan hanyoyi barayin hanyoyi akan kowace hanya akwai shedan mai kira zuwa gare ta ibn abbas ce sune yan bid'a da kuma san rai kuma yan bid'an nan sun kasu wajen kashi 72 dukansu gaba ɗaya yan wuta ne ashe me ya kamata mutum ya yi sai mutum ya binciki hanyar nan doguwa wacce manzan Allah ya zana mana wannan hanyar duk tsawonta mu yi haƙuri mai tabinta za ta kai mu zuwa ga aljanna ina ba ta an gane wannan a taƙaice wannan shine hanyar tsira hanyar da manzan Allah ya mutu a kai da sahabbansa sallah radiyallahu anhum ajma'in Allah shi taimake mu na'am tsoron tambaya a malam kai magana gaibi babu wanda sun gaibi su Allah to ba su malamin kuka cikin cewa akwai gaibi ya ta su kashi akwai abin da annabi ya sani da sauran su ne malam ke cewa ƙara mishi bayani to wannan dai gaibi da muke magana abin da ya ɓoye abin da yake a ɓoye babu wanda ya san al'amarin da yake ɓoye sai Allah shi sai Allah ya ce mana qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wa'anda ke sammai da wa'inda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah sana a wata aya sai Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaib a wajen Allah ne ma mabudan gaibi suke la ya'lamu babu wanda ya san ma mabudan illa huwa sai shi mabudan ma baka san so balle gaibin wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi ya san abin da ke tudu da abin da ke cikin teku kun gani yanzu wane ne wani mutum da yake da iko ya ce kawai yana tsaye a nan wajen ya san duk abin da ke tudu da teku Allah shi kaɗai san wannan sannan wa ma taskudu min warakatin illa alamuha wata ganye ba ta faduwa ba ce Allah ya san da ita yanzu waye sai ga ya mana cewa duk wani ganyen da ya fada duniyar nan shi ya san shi wala habbatin ko kwayan hatsi duk kankanta kwayan hatsi gwagwarin kwayan zarra in ya fado duniyar nan yana fadowa Allah ya san da shi ko da kwayan hatsi a cikin duhun ƙasa wala ratabin wala ya yabisin ko ɗanye ko busashe illa fi kitabi mubin face na cikin littafi ne. to idan ya zama to akwai wanda ya san wannan to akwai wanda ya san gaibi kenan in babu wanda ya san wa'annan abubuwan da na ambata babu wanda ya san gaibi sai Allah Allah ya tabbata Allah shi taimake mu eh to tambaya ta karshe ita ce malam yake cewa ko malam menene ah, ake kira da salam na'am na'am wannan kalma na salaf mutane suna yawan jin labarin shi kuma suna yawan tambaya kan shi to wannan shi ya wajabta mana mu dan yi bayani ga mutane da ake da salaf in an ce salaf wato asalin shi shine abin da ya riga ya ya wuce waje waja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin wato ma'ana salaf wato magabata wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa kada ku aure abin da ubanninku suka aura daga cikin mata sai dai abin da ya wuce na jahiliya an gafarta muku afallahu amma salafa Allah ya yi afuwa game da abin da ya riga ya wuce to shi kalmar salaf na ce salafu salaf kala biyu ne akwai Salafu salih akwai Salafu salih akwai magabata na kwarai akwai magabata halakaku. kaga fir'auna menene shi Salafu salih ko salih fir'auna salaf ne amma salih abu lahab da abu Jihar da utuba duk wayannan gaba daya salaf ne amma dalib amma manzo sallar sahabbai ba tabi'ai tabi'i tabi'in irin su imamu na malik irin su imamu shafi irin su abu hanifa irin su amal bin hanbal irin su um, sauri irinsu irin su abdullahi bin mubarak irin su bin uyayna ga sunan manya manyan magabatan mu gaba daya ire iren wa'annan wato su ne wanda suka ba da gudunmawa wajen ci gaban musulunci ana kiran salafin salih ma'anan salaf magabata magabatan nan suka kashi uku manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sifofin su yana cewa khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyun mutane su ne karni na shekara 100 na zamani na su ne karni na sahabbai thumma allazina yalunahum sa'annan wa'anda suke biye musu thumma allazina yalunahum sa'annan masu biye musu an gane ko wa'annan su ne salafus salih sahabbai tabi'ai da tabi'i tabi'in wato in an ce mutum salafiyun shine mutumin da yake gudanar da addini akan hanyar magabata baya gudanar da addini kan san rai duk abin da zai aikata zai bincika sahabbai suka aikata tunda wayannan mutane sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya yarda da su ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face sai da ya yarda da su misali ko manzo Allah kafin ya bar duniya yace mana za ku gane musulunci ne ala muslima kana ma kuntu alaihi yawm ashabi musulunci shine misalin abin da na kasance yau ni da sahabbai na to shi yasa yanzu ce abin da zamu yi na musulunci ce waya sahabbai suka yi ne wannan shi kira salafiya su kuma sahabbai sun koyar da tabi'ai tabi'ai sun koyar da tabi'i tabi'in to abin da wayannan suka gudanar da harkar rayuwarsu akai shine salafiya idan kai ma ya kai dan uwa idan kana gudanar da rayuwarka gaba daya kafin ka motsa zaka bincika wai wayannan sahabban wanda suka gamu da Allah lami lafiya ya suka yi wai tabi'ai ya suka yi wai tabi tabi'in ya suka yi tunda su ne fiyayyin karni wanda manzo Allah ya ce mana su ne fiyayyin karni wanda ainihin Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani a cikin su wanda Allah ya aiko da manzo a cikin su a takaice a dukule wayannan su ne salafiya to shin akwai bambanci tsakanin salafiya da ahlus sunna duk wani mutumin da ya rike sunna ka'in da na'in ya zama to ba salafi amma ba a fahimci magana na ya rike shi ka'in da na'in ba wai ya to yana da awon sunna da baki ba amma kuma a aikace yana aikata wasu abubuwa na bid'a ko kuma yana gudanar da wasu abubuwa sabanin shari'a na sahabbai sabanin shari'a na tabi'ai sabanin shari'a na tabi tabi'in wasu al'amura yana gudanar da shi akan wato ra'ayin shiri to wannan ba a kiran shi basalafi shi basalafe in ka aikata ba zai ce shin kana da magabaci wannan abin da ka aikata wane ne magabacinka kawo mana magabata in ba ka da shi to ka hallaka a takaice wannan shine bayani na ainihin salafiya suna da sunaye da yawa ahlus sunna wal jamaa ahlul ittiba al najiya al-da'ifatul mansura salafiyun ahlul al-qur'an sunna suna da sunaye da yawa Wani kuma duwa wayannan sunaye an samu su ne daga magabata Allah shi biki mu eh manufa ɗaya ce na'am to alhamdulillah ah, mun saurari amsa tambayoyi daga wajen malam Allah saka mishi da alkhairi kuma yana fata cewar insha Allah mun ji kuma mun gamsu abin da ya rage mana shine aiki Allah ka ba mu ikon aiki da ainihin wannan wa'azi da malam yana to sauran bayanai da ake ta tambaya na son ga malam sani na shi zai ansa wannan a cikin kura kaɗan daga ciki wanda zai bani moriya da kuma tambayi da aka yi cewa idan muna son eh, a yi rika tun wani malamai irin wannan za a iya biyowa ta hannun a ansa dama irin wannan fage malam sani yake ansawa da sauran bayanai da sauransu tun daga membobin mu nan musamman ga alhaji su suna jarmai ga malam sani da sauransu su malam zai bayani a takaice insha Allah malam sani suna. sai malam ya